Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da ba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin goma ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da Kanun labarai. A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a kasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon. Yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar ban mai karfi kusa da makarantar 'yan mata a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan ya haura 60, sannan sama da wasu 100 sun jikkata. A jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya ɗari da ashirin daga Habasha inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen kabilanci sun nemi mafaka a kasar Sudan. Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa manoma a Najeriya sun ce damanar bana za ta fuskanci barazana fiye da shekarun baya sabili da rashin tsaro. Kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala. shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona A jamhuriyar Nijar kuma wasu mazauna birnin Yamai sun koka akan abin da suka kira barazana daga sabuwar tashar wuta da aka ajiye a unguwannin su. Nijar santa tana ranga damu mu da hayakin nata in ne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗakin gidan dole ne kamata mutum ya kwanta a waje tutu da harkar gas in nan ne wanga a zuwa gaba ina yana halaka mutane. Bayan haka Sarfila Hashim Gumal na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A yau Litinin din nan kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a ƙasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon kwanaki bi kacal bayan da gwamnati ta zargi masu tayar da kayar baya da tayar da bamabamai a wajen wata makaranta da ya kashe sama da mutum hamsin wanda yawancinsu yara 'yan mata ne. A cikin wata sanarwa da 'yan da kayar bayar suka fitar ta ce an umarci masu jihadi na islamic emirate da su dakatar da kai duk wasu hare-hare kan makiya a duk faɗin ƙasar daga ranar ɗaya har zuwa uku ga ranar sallar idi sanarwar ta kuma ƙara da cewa amma idan makiya suka kawo muku buhari a cikin waɗannan kwanaki ku kimtsa ku zama cikin shiri don kare kanku da kuma yankunanku bikin sallah karama ne yake kawo ƙarshen azumin watan ramadana da musulmi suke yi kuma hutun yana farawa ne idan an ga sabon watan shawwal yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar ban mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a kabul babban birnin ƙasar afghanistan ya haura sittin sannan sama da wasu ɗari sun jikkata harin bam ɗin da maraice ya faru ne a birnin da musulmi mabiya addinin shi'a suke da rinjaya unguwar dash ibarj mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida na afghanistan tarik aryan ya ce galibin ɗaliban yara na daga cikin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka shaida lamarin sun ce kisan gillar ya fusata mazauna yankin waɗanda suka kai hari kan motocin ɗaukar marasa lafiya lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati sakamakon gazawarta na samar da ingantaccen tsaro sai dai ba a sani ba nan take ko fashewar ta samo asali ne daga na'urar da aka dasa ko kuma ɗan ƙunar bakin wake ne labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wanzar da zaman lafiya 120 daga Habasha inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen kabilanci sun nemi mafaka a ƙasar Sudan. An cire za a dawo da ma'aikatan ne a wani bangare na janyo aikin tawagar wanzar da zaman lafiya UNIMED daga yammacin yankin dafur na kasar Sudan bayan da wa'adinsu ya kare a ranar 31 ga watan Disamba bara. kakakin sojojin wanzar da zaman lafiyar na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa kamfanin dillancin labarai na afp ta sakon imel cewa zuwa yanzu tsofaffin sojojin wanzar da zaman lafiyar ɗari da ashirin waɗanda ya kamata a dawo da su gida sun nemi kariyar ƙasa da ƙasa. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNHCR ita ma ta tabbatar da tsoffin sojojin wanzar da zaman lafiyar sun nemi mafaka a Sudan. To kafin baballe ya kawo mana sauran labaran duniya. Manoma a Najeriya sun ce aikin damanar bana zai fuskanci mummunar barazana fiye da shekarun baya saboda kalubalen tsaro da kasar ke fama da shi. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya take cewa ta horas da matasa da dama kan amfani da fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da harkokin noma. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoto. Baya ga ayyukan ta'addancin mayakan Boko Haram a yankin Arewa maso gabas, matsalar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa ita ce ta mamaye yankin yamma na Arewa da kuma yankunan tsakiyar Najeriya da sauran miyagun ayyukan ɓata gari. Kazalika ayyukan ta'addanci na 'yan ƙungiyar IPOP na ci gaba da wakana a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Galibin miyagun ayyukan dai sun fi kamari ne a yankunan karkara lamarin da kungiyar manoman najeriya ke cewa 'ya'yanta ba sa iya zuwa gonakinsu domin aikace-aikacen noma akwai wasu bangarorin najeriya da mu manoma ba mu iya zuwa gonakinmu kuma abin damuwa shine a wuraren da muke ganin harkar abincin ko noman ma ta fi karfi najeriya ta tsakiya da najeriya ta yamma akwai damuwa kwarai a dama can gabashin najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha daya na yi kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsada abinci tsada kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala ko min kokarin da muke dan mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona Architect Kabiru Ibrahim kenan shugaban kungiyar manoman Najeriya akan daina zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya nita ke cewa ta horas da ɗimbin matasa a ƙarƙashin shirinta na bunƙasa ayyukan noma ta hanyar amfani da fasahar sadarwa ta zamani. Hajiya Hadiza Umar ita ce kakakin hukumar. Matasa manoma, noma ɗin da ake yi ana so a yi shi ta fannin fasahar sadarwa na zamani ɗin. Mun koya musu ko mun ba su kayan aiki ɗin kamar tabs haka da shi ma intanet kuma an ba su iri, iri mai kyau haka nan wanda za su hada famfon ba da ruwa saboda masu noman rani. Yanzu su ma sun gane yadda za su shiga intanet ɗin suna sayar yadda kuma za su ringa duba weda sannan su gane su je wasu site ɗin su duba su ga cewa ok wannan lokaci ya kamata a yi noman masara ne a a wannan lokaci ina iya noman lambu da shuka ko tubar ka gane ko wani abu haka na duk suna koya sannan kuma wasu su ma har sun gane yadda za su buɗe su yi nasu block din inda za su ringa tallan abubuwan kayan amfanin gonar nasu. sai dai baya ga kalubalen tsaro kungiyar manoman ta najeriya ta ce akwai matsalar kidayar manoman kasar da kuma nau'ikan amfanin gona da suke nomawa a kowace shekara. A wato abun kunya da nake faɗi maka shine yanzu a nan da nake zaune da kai ai ba wanda ya san yawan masara da ake a ƙasar nan ba wanda ya san yawan manoman masara ba wanda ya san yawan manoman shinkafa shi manomi idan ya noma ya yi noma aka ci da mutane ai kaga za a samu zaman lafiya ko a ƙasa to in ko babu zaman lafiya a ƙasa laifin wane ne ba gwamnati ba ne saboda haka gwamnati sai ta yi hoɓasa har yanzu hasashe muke muna cewa mun kai miliyan ɗari biyu ko fiye da haka so ga ƙasan ma ba mu san mu ba. shugaban kungiyar manoman najeriya kenan Akita kabiru ibrahim mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga balle dauke da sauran labaran duniya. Zaka rikicin coronavirus baya raguwa a kasar India inda kasar ta bada rahoton cewa jiya Lahadi ta kidaya sabbin waɗanda suka kamu sama da dubu ɗari da uku da kuma waɗanda suka mutu dubu hudu a cikin sa'o'i ashirin da hudu Bugu da ƙari masana kiwon lafiya sun ce akwai yiwuwar adadin ba kidaya shi yadda ya kamata ba. Firayim Ministan India Narendra Modi bai kakaba dokokin kulle a duk faɗin ƙasar ba don taimakawa dakile yaduwar Virus duk da kiraye-kiraye da 'yan siyasa da jami'an lafiya suka yi. Amma wasu ƙananan hukumomi sun kakaba dokokin kulle a yankunan da suke da iko da shi. Babban birnin ƙasar New Delhi ya sanar cewa wa'adin dokokin kulle da aka kara a ranar ashirin ga watan afrilu za a tsawaita ta har zuwa sha bakwai ga watan mayu babban birnin kasar ya kuma sanar da cewa za a dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa da za ta fara aiki yau litinin jihar tamil nadu da ke kudancin kasar ta ce za ta sauya daga takaitacce zuwa cikakken kulle bayan da makwabciyarta jihar kalnataka ta faɗaɗa cikakken kullen a ranar juma'a Wani babban jami'in fadar White House ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka ta yi nasara a yakin da take yi da annobar coronavirus. Jeffrey Zient, shugaban kwamitin yaƙi da coronavirus a fadar White House, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa Amurka tana da isasshen allurar rigakafi ga Amurka gaba ɗaya, duk da adadin allurar rigakafin da ake yi kullum ya sauka zuwa miliyan biyu da ɗigo ɗaya, ƙasa da kashe arba'in cikin ɗari na watan da ya gabata da ya kai ƙoƙoluwa na yin allurar. ya kuma ce kashi 58 cikin ɗari na 'yan shekara 18 da tsoffi a amurka kusan mutum miliyan 149 sun karba akalla allurar guda ɗaya adadin da shugaba joe biden ya ce yana fatan ya cimma na kashi 70 cikin 100 nan da zuwa ranar 4 ga watan yuli wanda shine ranar hutun samun 'yancin kan kasar labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A jamhuriyar Nijar wasu mazauna birnin Yamai sun koka game da abin da suke kira barazanar da suke fuskanta daga wata sabuwar tashar samar da wutar lantarki mai karfin magawa 80 da aka kafa a tsakiyar gari ba tare da la'akari da ka'idodin da doka ta shimfiɗa ba abin da ya sa tuni wasu suka fara haɗuwa da illolin hayaki da tashar ke fitarwa wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman mani barma ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto sama da wata guda bayan kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarkin da kamfanin nijelek ya baiwa wani kamfanin kasar mauritania kwangilar gudanarwa mazauna unguwannin da suka hada da kwara kano gudel sonisi kubiya yantala da bobiyal sun fara kokawa a game da mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki sun kuma kara da cewa samun bacci ya yi wuya a sakamakon karan injina yayin da aka fara ganin alamun gurɓacewar iskar da ake shaƙa a irin waɗannan unguwanni kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar. Nijirai Santa tana nan gada mu da hayakin nata in ne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗakin gidan dole ne kamata mutum ya kwanta a waje surtu da harkar gas in nan ne wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane. Iskar da take hidda kamar iskar shakuman mota ɗakina zahi gare shi ba ni iya kwana ciki dole ne in kwanta waje to cikin kwancin na waje ba ni samun daɗin kwana ne kun ga in eh, ina karatu bisa ta karatu ina aza bidon ruwa ina ganin bidon yana girgidi in gane ruwa ina ganin suna motsi waje ku bani ya kwana waje iska da in da vibration in duka suna hana mutum kwana babu kwana ne jika abun zancen nan da ake wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun fara jin wasu alamomi masu kama da na kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon gurɓacewar yanayi in ji su. Eh, sunana dr ibrahim muhammadu ga masihuwa da ta shigo cikin karcen mu a samu wani maganin ta kowa ya ce mana a to shi kwanakin ga ya ji ko makogoron shi ba daɗi ko ya ji wani abu na karkarar wuyan shi ko ya ji mana ya ji ciyan kai wasu har wani gurdani masu fara hajijiya suka fara shi da wannan abu ya faru cikin karshen gaskiya ce wadda kowa ke bibir nan wurin shi deje na nijelek muna gayyata shi ya zo buɗe baki tare da mu na wurin ya samu ko awa guda nan tare da mu cikin gidajenmu ya jiya ya san da ba daga cikin kai ne muka shiddo wannan duk abin da muka rubuta mr letter gwamman mutanen da suka haɗu a wannan wannan gangami don kalubalantar tashar ta Central Nijelek Gudel sun bukaci hukumomin kolin kasa su dubi wannan matsala tun wuri bai kure ba. Ni ne kawo mai alhaji da Kasim. Rai na kowa guda ne. A cikin ɗakin ka baka kwanta to muna kira ga shugaban ƙasa Bazum Muhammad da Prime Minister su yi dubara su muna wani in ba su yarda ba su sake yin anket kuma muna kiran alsiya masu zo su bincika su gani da yan INDDH in abu da muke faɗi iska ne. Mun nemi jin ta bakin wani kusa a kwamitin gudanar da harkokin kamfanin kamfanin nijelek amma kuma ya ce mu ba su lokacin nazarin bayanan da sanarwar ta kunsa kafin su mai da martani to amma a wata wasikar da ya aikewa kungiyar kare hakkin masaya ta kodaye a makon jiya daraktan kamfanin nijelek khalid alasan ya yi watsi da dukkan matsalolin da kungiyar ta yi zargin tashar ta haddasa domin a cewarsa an kafa ta ne tare da mutunta dukkan ka'idodin da ya kamata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. amma salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum yakan mai da hankali kan gano bakin zaren zargin zalunci yaƙi da cin hanci da rashawa don na gadon marayu da dai sauransu ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfi hashin gumel. kamar yadda watakila masu raro na biye da wannan shiri wanda muke duba batun takaddama kan rabon gadon marigaya alhaji musa abdulhamid uja wanda ya rasu tun shekarar 2017 tare da barin tarin dukiya hajiya binta uwar gidan marigayin wadda kuma ke da 'ya'ya shida ta zargi kanan marigayi ibrahim abdulhamid oja da haɗa kai da alkalin kotun shari'a ta abuja sidi bello wajen yin makarkashiya don mallake dukiyar da marigayin ya bari Batun da ya sa kanin marigayin Ibrahim Abdulhamid ya shigo wannan fili tare da musunta zarge-zargen. Haka zalika shi ma alƙalin kotun shari'a ta Abuja mai shari'a Sidi Bello ya shigo wannan fili ta hanyar aiko da wasu littafai guda biyu da suka tattara muhimmancin shari'un da suka gudana a kotun yanki na Abuja. Ciki har da wannan shari'a ta raba gadon marigayi Musa Uja. Idan masu za su iya tunawa Hajiya Binta ta zargi yayin kanin marigayin ibrahim adalamiru uja da barin kanin su yana abin da ya ga dama game da rabon gadon kuma kan haka ne muka ji ta bakin babban yayan marigayi abdulhamir uja kamar haka sunana adamu abdulhamid oja yayan marigayi musa shi kanina na biyu ne a aihuwa ya nuna kai ne babba gaba daya wajen mahaifinku da mahaifiyarku ni ne babba mahaifinmu ya rasu dukansu sun rasu ni ne yayansu makaman uba a gurinsu to ma mu fara daga maganar uba dinnan a cikin hirar da muke da ita uwar gidan alhaji musa ta ce yana da yayu musamman ma kai alhaji adamu kun bar kanin ko alhaji ibrahim yana yin abin da ya ga dama yana nema ya cinye dukiyar marigayi ba ku tsawata masa ba me yasa ba wani abu kai ba to a ka'idar musulunci mu wadda muke yan uwa ne a gurin musa abdulhamid uja ba mu da hakkin cin dukiyarsa sai matansa da 'ya'yanta amma inda ka'ida musulunci ya saka mu shiga shine idan iyayensu suna da rai allah kuma ya yi wannan lokacin da musa ya mutu babansa suna da rai abin da ma ya kawo mu kenan mu duk wani abu da musa yake da shi ba ruwan mu da su ba hakimu ne a ka'ida musulmi kace ka ci haƙƙin amanka sai dai inda musulunci ya saka kamar gado ko na uwa ko na uba idan yana da rai kuma a wannan an je kotu na shari'ar musulunci da rikici ta tashi aka yi shari'a nan aka yanke hukunci komi a rubuce daga nan sai kotu ta bada watanni ta ce zai su tunani inda wani abu ko wani zai dauka kara shari'an nan da aka yi bai ba sai suka ce ya ginshe su sun amince da shari'an ba wanda ya dauka kara sai kusan wata uku ya wuce wata hudu ya wuce wata biyar ya wuce har wata bakwai sannan aka ya dauka kara to shi kuma abin da ya kawo ibrahim a cikin shi ta gefen mamansa ne yan wansa shi ke zuwa ya yi magana maimakon su su taru su je gaba daya da yake shi ne karami ke da wannan kusa shi kawo shi ya sa dalilin da yasa sa ke nan shi cikin wannan maganan kaya da ake yi kotu ta raba ina nan a rubuce komi wadda wani ya karɓa a cikin magadan nan sun sa hannu duk abin da suka da na rabo sun sa kuɗin kowa sun ajiye mishi a banki kowa na da nashi ko yawan ka je banki ka duba za a ba hakkin kowa na nan kuma mace wadda take ita ce babba ita ce a dokar musulunci ita ta fi kowa karban rabon gado abu daidai da rike so da wannan mutum ya mutu tun ne ne son taimakon jama'a yana raye dare da rana gidansa marayu masu neman taimako kowa da ku gidansa yadda ka san kasuwa haka gidan musa yake lokacin da yake da rai haka ya dinga taimakon mutane duk tsawon rayuwarsa mutumin kirki ne mai adalci mai son taimakon jama'a mai tausayi to abin da ya bata mini rai yanzu shine yana kwance a kabari ana ta magana da sunansa ana ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza wato alija da mu abin da za a duba kai ne babba kuma bayan haka muna da labari kai kayi babban jami'i ne a yan sanda kayi shekara da shekaru kayi aiki na shekara talatin da biyar ka ajiye kana da kwarewa da za ka iya ɗaukar duk wani mataki da ya dace shin ka taba tara dukkan waɗannan mutane ka yi gargaɗe su ko in ce ka ja su eh, ga yadda abubuwa suke su dakatar da duk wannan magana ta zuwa kotu to za ka iya han mutum amma ba za ka iya fan halinsa ba duk wannan kokari na yi akwai lokaci ma da na sa na rubuta text ita don allah don annabi su zo wannan maganganun da suke ba na so su zo a zauna a yi magana a shirya aka bani ansa cewa su ba za su zo guri na ba saboda sun riga sun kai shari'a kotu yaya zan yi da rayuwa na Adamu Abdulhamid Uja babban yayan su marigayi kenan. Ita ma babbar 'ya ga marigayin Habiba Abdulhamid Uja ta shigo wannan fili ta kuma bayyana ra'ayinta game da abin da ke faruwa a cikin iyalin nasu. Assalamu alaikum na Habiba Musa Abdulhamid Uja. To watan kaga shi maganan gadon nan families dai a Nigeria dai da za a ce an raba masa gado za a iya kirga waɗanda aka raba masa gado ba tare da tashin hankali ba balle in family din suna da yawa to shi wannan gidan da ake magana a kai eh ni ɗayan cikin magadan babanmu ne marigayi musa abdulhamid uja ita wannan gidan da ake bayani a kanta babanmu da ya rasu akwai bashi a kan shi to kaga ai shi kowane musulmi ya san cewa dan uwansa musulmi ba zai samu kwanciyan kabari mai kyau ba ba tare da an biya mashi bashi a nan duniya ba so da aka zo aka yanke Eh, hukunci zan ce judgment hukunci kenan ba a kan wannan gadon aka ce za a jingina bashin nan na babanmu tare da wannan gidan nan na number 6 nan na maitama mississippi me yasa aka yi haka kudin ita wannan gidan ta isa ta biya bashin da ke kan babanmu da wasiyar da ya bari da kuma sauran magada su samu wani kuɗi da at least za su iya amfani da shi kafin a hau kan wata property ɗin da ya bari. Hajji Habiba ya kika kika tabbatar da cewa ana bin mahaifinku bashi. Wanda yake eh, wanda yake da bashin da ya ce oh, ga bashin da mahaifina ke bin sa ya kawo proof hujja kenan ba a hausance ya kawo hujjan har kotu gaban alkali alkalin nan da ke abin na dauka da kes ɗin mu ya gama duka binciken da ya kamata a yi ya musu tambayoyi da ya kamata a tattambaye irin wa'annan eh, mutanen da ya gane ya ga oke ya yarda da wa'annan hujjojin da mutumin nan ya fito da su sai ya yi rulin ya ce to tun da familin sun yarda har takarda ma mun sa hannu akan yardan wannan bashin a biya shi a haka sai ya ce to kenan za a biya bawan allah nan kuɗi miliyan kaza da kaza da kaza daga cikin wannan gidan so dalilin da ya sa ma aka sayar da gidan kenan akwai wata magana da kika fara cewa mahaifinku ya bar wasiya waye ne ya ba wasiya tasa ya bar wasiya makanuwar shi yar autan ɗakin su sunanta hajiya maimuna abdulhamid uja ya bar mata wasiya ya ce idan baya nan allah ya mishi rasuwa a ranar da muka kai shi asibiti kenan zai so a siyan ma wannan matan gida ya nuna fom din ya nuna estate din da za a siya gidan za a siya wa hajiya mai mana gidan mm-hmm. ita hajiya binta ai mata ce a gare shi mm. kuma ita tana zaune da shi a wannan gidan 6 ontario din mm. so kowa ya riga ya san cewa oke ga wasiyan nan za a cire wa kanwansa kotu sun riga sun yarda da wasiya saboda ita ma ai wanda aka bar ma wannan sakon wasiyan ya fito ya ce ga maganan da muka tattauna da shi marigayi. Hajiya Habiba shin wasiyar nan da baki ne ko Allah ya sa ya rubuta? Bai rubuta ba. Magana suka yi tsakanin shi da wannan bawan Allah. Kuma zuwa da yake bawan Allah shi baya nan garin Abuja sai da aka ɗauko shi aka kira shi ya iso from Lagos daga Lagos zuwa Abuja. A cikin daren nan sai da ya tabbata ya shigo Abuja ya magana da babanmu. hajjabi ba kafin mu gama tambayar ki shin da aka yi rabiyar gadon nan zuwa yanzu ke duk abin da aka raba a yi miki adalci ko kuma har yanzu akwai abin da kike jira ke ma a baki ni gaskiya dai tsakani da allah ba zan ce akwai abin da nike jira a bani ba saboda komai da komai da aka yanke a cikin wannan maganan gadon da sanarwa kowa da kowa a cikin magadan sai da aka tabbatar an bayyana mana komai da komai da ma'anin komai da komai so dukkanmu muna da wannan rekod ɗin a rubuce sai mun amince ne tukunna sannan kuma kotu suke aikata so ni ban taba ganin eh, eh, eh, situation ɗin da za a ce wai kotu ta zo ta raba gado ba mun gama amincewa kuma sannan mu juya mu ci ai akwai abin da muke so da ba a bamu ba kaga wannan kuma son zuciya ta shiga magana. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan kan wannan takaddama ta rabon gado wadda kamar yadda wannan fili ya saba mun ji ta bakin dukkan masu ruwa da tsaki a wannan dambarwa yanzu abin jira a gani shine ta wace hanya lamarin za su daidaita domin samun kwanciyar hankali da fuskantar juna ga wannan iyalai yanzu a madadin nasara da melika da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Mu kasance lafiya. Toma da a gaida na gumal. Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Ismi Abida Muhammad in madarasatul fudiya an gwangwari sileta ana akar alakun mata yasar min alquran min suratul nahl insha Allah. A'udhu billahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى حقا تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريون وحين صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم الله mana da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. A yau Litinin ɗinnan ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na kwanaki uku a ƙasar Afghanistan don yin hutun bikin sallah karama a wannan makon yanzu haka adadin waɗanda suka mutu daga wata fashewar ban mai ƙarfi kusa da makarantar 'yan mata a kabul babban birnin ƙasar afghanistan ya haura sittin sannan sama da wasu ɗari sun jikata a jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan tsofaffin sojojin wajen da zaman lafiya ɗari da ashirin daga habasha inda yankuna da dama ciki har da arewacin yankin Tigray ke fama da rikice-rikicen kabilanci sun nemi mafaka a kasar Sudan. Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.